الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كشف الشبهات لنك الدرس نغتندي sado garno darsundi hoda turndinde nya turndindi hamminte nanti yala na kanjonde mundu serenga ado na mundu serem maga andu andangan yala ini bane aywa kani turnin de hammin ti sirri na mundu sereng anga to allan kanana nyana amma wara allan cigira anta du walla allan cigire kar saddu indangani honta keya umar da duwa ngam mundu waisul qarniya ada duwa ngam mundu abbas ga kai kankoro ngari kita nan tambi dangani sahe kendi ga wara honta keya amma de kanjonde ni kannan kaxay kunna kunyana naxandugan konñey do allah naga na ayi men xaxa igara allah ñaga ho allah na ken kinniya walakin an ti sere sere nan do anda aranyana baranya nan aranyana anta aranya aranyana na kita aranyana anta kita an gatu xaxa ni hadamaren ma ko an amma an ni maxa allah kan nanani honta kenga amma kuna allah gan kaxu ñawtuna kini kuya nanti an ga dan paju suki dai ga Allah nya ga kenya na force idan ni farku ga ido ku banu do mena gani sahim idan oje ni kenga honi kan kawana jabula kina kamanga walakin on ga setikeya lenkona kannan kagade almaqta rabi' yati idan kutu nagatandi awnu wanun ni ka ga anna almushrikina nanti hilla kapanonga maana hilla kapano benu ganyi faren pakatinga alayhi salatu wassalam yarifuna maana la ilaha illa allah la ilaha illa allah mana ngai wakentu sahim la ilaha illa allah mana sahanten ni kannan qaga la ma'budu haqqun illa allah bat kamanen ta tungu maganta alla idan hilla kapano benu do faren garamenyi iwawretu sahim شيخ الاسلام محمد بن عبد العباتي وهذا التوحيد كالتوحيد بها كنكيا هو معنى قولك كنين أندق من معنى لا اله تنوبت كما انت الا الله ما كانت لمانا توحيد الالوهيه كنيا هكذا لا اله الا الله يا اي أيقون دغا إتي لا اله الا الله iti nafiyun wa ithbatun sabatin danya na do katan danya ni be suda me kede ti la ilaha ho gani gare bat kamana anda ken cukata bakanon illa allah to ngumbat kamani bane ken ngana allah anda ken cabatin amma shurahunun yugonu daga nanti la ilaha tanfi arba'ata anwa'in nan nanta na kata katana bakanonga ho hanan ni kannan qaray al aliha bat kamanunga awakun katana bakanunga wa tawagit ado qem parandangi honunga awakun qaga katana bakanunga wal andad ado tainun qaga awakun qaga katana bakanunga wal arbab ado tage kamanun qaga awakun qaga katana bakanunga idan itangana la ilaha da kuna kata bat kamane bat kamanu awa kun katana bakkanonga mana garen bat kamanu parandangi hono awa kun katana benu da awa kun katana kamanu benu nya awa kun kaka katana bat kamana do kamanen na aga maga iti illa allah ken kaka aga wa hinu na sabatin o hana alqasd qirqaren den nan ti qirqaren den nan kawanya na alla bana dangan wal mahabba ado kanu wal khawfu ado kanu kanu wal raja ado mani ado jikeng nan to umma on haramun tanya nan ho qirqare nan pajum mun dai maganta alla anna bate nyara maganta kanu en kaga anna nya Allah dangan ho ho do Allah kana me so ken kallen to kono anna alla kanu anna kalle kewtu kanne nga kanya di jike nga kam di idan idan ke be hakene ke misale nyani ke aha men kin ni serenga walakin holo gonta ni kannan qagai la ilaha ho ho gani garen bat kamane nyai araken su kata bakanonga illa allah ken qaga da to ngumbat kamani bana da ken cabatin ken ngane allah idan ke tauhidi be hakene ke ken tauhidul uluhiyyah mana bat kaman gan kaun kenya nan diga men mana ngana ti la ilaha illa allah ho ke diga me kon nan maana yin dama nan to go allah sahih idan ati fa innal ilaha warni kebe gani bat kamanen nga indahum ikunne mana hilla kapano kune huwa alladhi kanni yammanya yammake be yuqsadu iga ken karegarne li ajri hadhihi al-umur kuhinu dangani mana iga ken karegarne na bate nya dangani hilla kapano ku wato pai nanti kenya ni maniya kenyani bat kamanenga iga ku benu karegarne na eh, na naganduga na na kanjonde mundiya iga ku benu karegarne nanti witin tondina allai iga kube no karga nanti wajibi nyani inda Allah kan jwa dungene force nya i wata pi e, ikunga tapi isondomenga nanti la ilaha illa Allah ma manan nikah illa pano koni sahem idan keni dalle nanti mani la ilaha illa Allah ma manan iwa kentu iwa tu sawa'an aswambana nusra nyugoti kana nusra yugoti akana akana kebe igada gare gare ken ganya malakan na ganya malikiyayi aw nabiyyan walla ken ganya annabiyyin mai aw waliyan walla ganya waliyayi aw shajaratan walla ganya ittayi aw qabran walla ken ganya qabrayi aw jinniyan walla ken ganya jinnayi watu na ken kaman kare na bate nyugo nya ni la ilaha illallah manan ni kenye aganya angara maliki anya kargare mangara annabi nyimme nya kargare mangara wole a kargare ay gonda ya kare mangara ite a kargare ho kantenda ho gaye wa ada ho gunte anga tu yoy tun ka segunu ni dabari ho kante ho gaye ho segunte asun mo bane nyai sahem walla ga angara kabura kargare walla ga angara jinna kargare na bate nyugo nya ni hilla kapano ngatu nanti la ilaha allah manan nikai la ilaha allah manan nikan nan kai ke ho hon ta ga na ho ho ni maganta Allah bane idan hilla kapano ngai waketu faran da hilla kapano be gara menyi de o kudan ko hakra lampun to heti de kun kalle ngani ke be warne sahem digambangan tenya hakenati fa innal ilaha batkamanenga indahum ine konu ne hilla kapanon ne angana hilla kapanon tirndi farendo kuɓenu ga ñahagatiya nanti bet kamanen ni kannan kaga iwan jaɓini bi kulli saraha nanti huwa alladhi bat kamanin ni yemme nye yemme keɓe yoqsadu iga kerkerne li ajil hadihi l umur ku hinu dangani Iwa ko nan nan nan ti kenya ni bat kamane nga anga ni tirni digambane ko ni bat kamane nga iwati ni anga na bate nya ho wadanga na Allah ga heti ken anda nya bat kamane sahe amma ko ti ayamma nya bat kamane amma hilla kapanon ni farem do ko beno me kun kire nan tanda nya bat kamane nga nya tuka lam yuridu farendo hilla kapano be garame nya alaihi salatu wassalam kun mara murundenya anna ilaha nanti bat kamanenga huwa alkhaliqu kenni tagandana nye kebe gara tagande nan nanti kenya ni bat kamanenga ima kella mur warni watu ken peti bat kamanen kenni mani ya tagi kamane arraziqu kebe gani warja gandana nga almudabbir kebe gani hinu la kutundana nga ga hinu nyillan kupana ga hinu ndabarni ima ken kargare fa innahum haqiqa ikum pillaka panoya ya yalamuna iwatini anna dhalika nanti kencuka humantenga mana tauhid rububiyya ke iwatini nanti kencuka humantenga lillah na allah dangani wahdahu abane idan hilla kapano kuwatu nanti konda tagandenya kona warjagandenya na kona hinu lakutu ni illan kupa kona kenyana kona kenyana ikunga ida tu haqiqanga nanti allah bane ana kenda barno hogani tauhidu rububiyye sahib ida kentu haqiqanga ida tu gagadi haqiqanga nanti koni bati kamanenga an gana daga hotana karkare tanken padamare me batunga anda kamanya bati kamanenga ida ni hillaka pano ketu. kube gani Allah gollunga ida kunca batin da Allah bane dangane kenni tauhidur rububiyya ne qirati kenga mana kare kebe gani komen gollun kaganni nya Allah bane daga dangane hilla pano ko ima barde nka ida tun nan tiken nya ni bat kamani ka kagunga e kunti mani kellan ta to ko Allah bane daga ne amma i farenga da kirne nya katta tauhidi be tauhidul uluhiyya ida hami nanti faren diga men manan nikiyai nanti komen ni batuncunya allah bani da magi tana da ida hami nka ibarakenga ko garna mo gombe inshallah ibarakenga nanti ada ke akoni de ko kunta galle ko to ko tana ka palle amma ko kallu ku ta ke miatu kun kun maga anyame na durumbata kem palle nusqanu nyugonu kungatini kama qaddamtu qongara kanda mogombe laka andangan mana koy gara kandangan mogombe kitabe ke nogonda man nuska nu nyugonun takertin wa ma ya'nuna annama ikunga kergerendina bil ilah tibat kamanenga ma ya'ni al mushrikuna ho be hillaka panu nga ken kergerne fi zamanina o hagatinne bilawdi sayyir ti imman ken digamenga sahem sayyidin ni kannan kagai mana kebe an gada ta hancon numen nan dukkan manen nyen sahim hara gananyi an kenganta an ga ni nan dukkan manen yani kenya togon nan maka kamane ken pakatinga shaykhul islam muhammad bin abdullah ba ken patinga ke istilahu nyinonga igana siren dangane asayyid ona duanganya asayyid sayyid badawi sayyid fulan sayyid fulan sayyid fulan amanan ni kannan kagai nanti kebe hay kene ke an tana na Allah kan jon dangan ho Allah wa kenya na dan ta kumana kebe hay kene ke an tana na ko Allah dangan na ho ho nyanda wa nyana dangani idan kebe hay kene ke iwa batu nyani dangani batu be ni kan kawi nyana Allah bane dangan sahim idan Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab akenga nyi hakati be yitina al i'tiqad ken ko to dangi kenga yitina kaga di asayyid idan inda sayyid har sasa e, badawinu daga e, na daga na daga na daga na ngabe maga sayyidatun nafisa daga na daga na har sa kunni maga nonga iwa daga ni kaburnunga iwa sengatun kotini wati rintir ni wi hajunun ko ni wi halle ko ni sahim idan kebe haikene ke ya ikunda kare garen da nyanya ti honga nanti kama bat kamana nguren ni kenyai ho kebe oku eh, shaykhul salam do ku benuga hagatinga kungara kebe keregere agati ge gati ni serebe dangane asayyid nkai kum maga kempeti hilla de nka faren gari na hilla kapano benu nyinonga kunda tu nanti ku golle ken hilla kapenye ida tu faren diga mun de hilla kapenye nkai kunyan baraken entabe farqu ku hilla kapano ili do mena kane faren do hubenu gada kunda tu anna hota na tamba kenni faren diga men din kai kumbara kenga amma shaykhul islam muhammad bin abdul wahhab akenno kubenu gada kunta anna hota na ta amba kempeti ni hillo do gane kai kunti kempeti ngaji ke kitadi idan saso kudange kiye onta ka to nyimme hakkentu honu ngano ngai ga kubenu kere nan daga batu nyida na gollu nyida ngani to kon paso ngi maka honu inati ken na wali honu inati kimbaka wali honu inati gumbu gumbu binne honu inati alta ko ni to kon gabi gabe on ta kan pai metai idan kubenu ganyi ki ali hala di gada tauhid rububiyya ida sabatin di Allah dangane tauhidul uluhiyya ida gama nan tun qibara gollini fa atahum an sallallahu alaihi wasallam annabi nyimmelliya yad'uhum agiqilli ila kalmati tauhid kata tauhidin kalmanga wahiya tauhidin kalmanga ni kebe la ilaha tungubet kamanenta illa allah maganta allah idan annabi nyimme liya ni gire nanti yabo igara tauhidu rububiyan cabatin de allah dangane ida ida ida tauhidu nyugo sabatin da dangane de nka hota no ngai maken cabatin ni tauhidu rububiya ke banen ta sabatin ke ngama sabati ke ngania nanti tongu bat kamanen tano maganta allah batun nan kawanya na ya dangane gollun nan kawanya na ya dangane aga da amanan tun kaga ma golle faralli ne gire ga baradi di gaja ada jihadunya sahih amma oku hakati ke ya i hali harangani kebe har ni ngani har ni ken kone maqta khamis kan on sahih idan ke maktaw nyo ha min kan nan kagai nanti farendo hilla kapano be gara yu kunyi la ilaha illallah manantu nkibara gollinya amma sagal islam muhammad ibn abdul akan no ku benu gara menyi kunta la ilaha illallah manan yimmiatu sahih in tafi yimmiafeu idan aganyi tauhid rububiyya baana ganyi faran magin katta ko amai ga jannaga gadi warni wa tauhid sahanten kam idan o hanu qubal maqta al khamis e, kuti karaganda ni kannan qagai ikhtilaf an nas ramma fi ma'na al uluhiyya bat kama ni gan ka gummanan warnan ho gabe wa konnin kama nan ni kannan qagai sahih ikhwani yere andalingandangani ti soronni nagato ayi sikkonga bonendi sahem hanangumunni kannan kaxay kunga manantun gollini hilla kapano benu gollini honu tananonga kunti ni silaminu nye ima la ilaha ma nan tu kun ma nan ni kannan qarai na kon Allah kendi baneta sahib na ko bane imaga amanan ni ke ho ga ben alli son kono tai anta ho ho ta manan di an ho ngalla ande sallina na godobe na ko ni mo siri ande daga na qabru na godobe be na no kunju nyaman kangenga amma ngana turndi ke kalma manan ni kannan kakai la ilaha illallah ada mani muram maga ada mani kata bakam maga agara kebe kata bakim maga ho ho gani bat kamane nya inna su kata bakanonga tongu bat kamane gahe ada mani muram maga tongu bat kamane na kenca batindi sahe akan sene di mata ah. idan amma an gana manan tuna golli kagadi ahoyenni kundun ka hogaɓe xa wawreranga idan groupe hillandi kun ni kun ñugay kun maxa mananni nakoni baneta idan ke a gabenni xere xere sonin kara ke a gabenni a kan lakendi baneta ñame inta hohota manadi groupe sikkandin kanonga kunti tawhidu eh, luluhiyya amanan ni kannan kaga kenna tauhidur rububiyya allah anta ganda yana kammelli tuna yana warja ganda yana yana kenya na idan ken gurpu eh, eh, sikandinga sahe bonenga kusuda anda amanan to ambara gollini hilla kapana nan amma amma kise harsa anta ho ho ta amanan di kaga dan kem koni maga amanan na na koni kundunye ikhwana nga balawndi sirabe kaga ta amanan niya na kamani gan kagunga mana tage kaman gan ka unga na kenya sabatin da Allah dan an kamma ku groupe nu su bono amma groupe bane be kisi kenya ku haqiqa golli kuna ka tande a kisinte na arno da ka kahiya o do sarnu do bonco ngundo ati rahimahullah والمراد مراد من هذه الكلمة قال لك كلمة كان لا إله إلا الله ma'anaha muradun ni amana kai na manan tuna golle la mujarradu lafziha akon nan ba na heti na koni ba ne la ilaha illallah la ilaha illallah bi ga sautai ha ke ba ne heti la ilaha illallah manan peti ke ba ne ya hatta yimbe ga gabo gabo ke ba ne ta manan jangane ga gabo gabo koranan ga gabo gabo ke ba ne ta manan sahem a amma nan ni kan kannan kagai na mana ke metu nan gollite muradu ni ka la ilaha illallah ya wallahi in kuna ta Allah ngana kamo hillisina bira gelanga sare kotan be wa tan ta kon niken kotan an kona utu gelanga sare kotan be min manga kalla kotan be anna ke hawo ya ita la ilaha illallah anta ho ta mana diga maranna golli bonen amma bonen amma de muradun petike kema mundoi alla make mundoi faren make mundoi nanti kada kagara kanni bane ho hon tanonga kema mundoi anga konni nyam pakka baga anga konnan kulim pakka nyai anga konni manamana maga ka ngam maga idan nan ta ho na hanan man na mana kyautu anna golli amma honu da hamitan nan karute kundunyeta inda hota adiga men banganten ya wani shaykhul islam muhammad ibn abdullah wal muradu atim muradu ngani kebe ya min hadhihi al kalma galika kalma alla gara kebe muro ke kalma di fara alaihi salatu wassalam gara kebe muro ke kalma di ma'ana hakenna ma'ana nyona tuna golli la mujarradu lafdhiha aqwannem adiga me ke konnem baane hiti na konan lakendi bane mana ke murun ke bane tan tamma a koni an na nan to an na golli ke amuran ma sahe idan o a gana nyangana kempe bane ke akamma kafunga maga aga nu ga godo na tay ti kunga ke kalma be ko ni ke kalma sire ga ti hona kya sere mati ho kalma ke dan ke nganya na mo ti hona kenye peska aga sire be na hana kempe tankenga ke kalma ngana nan to anga baka hilla pendi. ke kalma an gana manan tu ho gaba ho no anano aga nyamar ni tiya an ga ho dabar ni bate islam agun ke kalma nan nyamar ni tai an ga ho to kono nganan ti kute nyan islam agun ke kalma ni kam mo a an ke ngake kalma mu kon ni takkan tanke ma sallen mendi anta ho na raka mu hilliga he anta terle dan ta gunte anta ho di arka mu hilli pe an ken na ana hillo laga sara hillo sago hillo kuturo kasar den ta kendi su ba da ni a ken ken ni hillo ai an ken ga ke kalma manan un konni an ken da juman challe da barni ko eti gam de kuno na hakika nya ko ikhwan o ga maku ko medo ba ka san ken di kambre te tegerende eti kei an pi sun tinke son do men an tan no ku mi gatu dunadi amma kam mo billahi alaikum ko Allah na ke di kalma ni kondo ana nyanken ta juman callina ngummu mandi anta an nya kunna kan koren na kan care de be kan nan korono nganken nara kan willi bana sallini takke sun tanke maga silama gundi nan kule ga la ilaha illallah la ilaha illallah ha ina ana lele haga ana jaw haga nui ina ta wonde kaifi nyani o iga sangana tike kalma gore sahe allah watu nda sere sunte gerni hakika nya hinga konni muhumuna ku bangandia ampi suntinge sondomenga mahom nga baranga din kuma indan no ku imetu diga mara annati ngada nya bate mana bure mundanga maya kare mundanga maka mundanga maho mundanga amma ona tungun ko ni me ni yala orat kurnu me garenga me kamma anga soron cangkin cankindin tomma kakati kenga ha ku be no goni gaina ko nu kundi da duna dun na hanne go kita illi katam pakati daga hora ga kai kunda duna dun na hakita ka aku do Allah na kiyaman kota amma ku goni ga karo yake diba te kun ko ni dépasser ka ina ke adita kasu illi siki hi go wano ga kadi ka huma mai ha ganari ini kullagiya ti makubewa kutunnu benu ki maga ni rage a sew ikiti kandenya to ko wonti maga hakka suka ke kamma kason tammundo hillo ngana dangira be wala awwal maga tirndi hoyde honta maga angara tirndi ho aga tinta maga da tungunya ko nan ta maga ada su dépasser baraje ganta danga ni koyi baraje sun agafu ayi junubu ñimme ana a dangani warna ada hijo pantenya dabari bidi an koni ke farenti bida suga di sanke yani ay medina burenya bugandi na sanke on ko bona soron ka sankin de ke kebe ga ta onno ngaji ba ko gora gume ke ken wala walla nyini kane kembe ga soron kelli kattai idan toti howa ke kalma o kuma ti howa ide o ma ko de o tan ken nyam mo ke hona ken nyai ho kan tan kallenga lanna ko ni amma ido kubeno ga gai ikhwani kunta har baane atu inti to ai gonu inti to kon ta tan yime tu hari gana suran kan ne koy wati ni tara qur'ana ngayan kara ha fi nyani mene on daro suran kan nyana mai de haro kara suran kan mbureke gatini kan ne ke hara gana kenya koy wetini ya da qur'ana ngayan kara ata qur'ana dikeno koy amma ho ho ko ni suran taliga e i mogon to ni kiyai an ga yi ni ke kafu ya ga karun ji la ilaha illallah kamar sina anta saljin farlanun tu anta sallan gondomanun tuwa ho wa ken ko na di bateta e jamu ni ke ya koro sun ga nan kannen kutu nya ni mene dinan peti dinan ta cin peti jibaqiya dinan ta cin peti koro sun jongandu ya dinan ta cin peti kaga dinan tan na kenya

ke faran koni tinan na tauhidin kalmanya koni tallo salama on danyo dangane akhiya ati sahaba nun dangane akan daga sire gajan no kube kadi kirkata tauhidin kalmanga igana dunge inya ga ginunga gelli gamat dunge ga kadi kadi girinanti na sagal lenkina gai lahi dunga ga dinaga igama dunge kenga di gaja nka ke farenti agana sire be kirkata tauhidin agana dunge kada kona ngani nanti Allah da sallin kafar lagulla kuta kamma agana dunga tike nga kada koni nanti Allah da jakan kafar lagulla kuta kamma kai farin da kuwa koni de nka amata agana dunga tauhidin ga biran be kada salle kada ko nanti Allah da sallin far lagulla kuta kamma ado korosu amma koni sahih hakika hube gana ke digame hutu katta bi kennan ya gibare walakin haqiqa nyano ga konni idan sheikh islam muhammad bin abdul wahab inke complete nan ta na kero kitabe ke no wandi manga ta hange adan da mirde ta na a fati mabanga mabange maka heti wal muradu muradu nga min hadhihi al kalma galike kalma ma'anaha kalma ke tunan gollitai la mujarradu lafdhiha kalma ke konnen bane kempeti kem palle ahe garo tagandun cikkidi tagandi hanan ni kannan kagaye nta aga dangani kubenu wala ilaha illallah manantu nka ima gollitai ati wal kuffaru kafirnunga aljuhal kubenu gani sankintonga يعلمون كنا تويني أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم ننتأ النبي من مرادنا bihaa bihil kalma ke tike kalmayaa huwa faare muraadu ke kabe kenyaa ifira dullahi allah baana gan kaaruu nga ke gani betee alluqi tijjoon gee nga bihi ti allee nusra nyukkote bihi kertini kun nga ciidaa tuunanti faare ma ndigam maanaan ni kan naan qaaraye tike kalmayaa. kenna anna allah subhanahu wa ta'ala bana lemma ko jonge ngata alla mana anna jongiti allai an jongin tamma ni modi an jongin tamma ni qabur an jongin tamma ni ho tanaya. wal kufur ado kafira gon qaga ya idatun nanti fare muradun ni tike kalma ya wal kufur ado kafira gon bima ngi yu'badu iga kembata min dunillahi galli allah uredunga mana allah tan nuskha nyugoti min dunihi hillandin ni kei sikkandi walbara'atu ado kaga ya minhu galli ken poya gara kebe batu ka hina Allah annan bare baka kenga idan kafir nu sankin to faren do kubenu gara menya hakati banenga tu nanti faren muradun nikan nan kaga ga soron kilikata ke kalma kalmaya hinu dan to awa kumurune ho hanan nikan nan kaga inna alla bana gan ka kuti jonge nan jonge alle ho gana maganna mundu Allah ho ndam binne bate su gam maka kanna nya Allah da ngani nka ho ho garanga khair mundu de tora nyonta nda mundu Allah bi ta'alluq be ti jonge ngati Allah hillandi wal kufr bima yu'badu min dunillah ado nan kafira kuti ho ho ndam binne ya kaburu yiti a gani gidi agani lambenya gani debella de agani ho tana gani nan kafira kuti ho ho ndam binne ga kemba talla tananga nan tinke kafira kuti ke ya ke ti bat kamane ya sikkandin ni kannan kagai annan bari baka kenga nan bare man nan tin bari tenga bakai mba nda fe mbari tenya ne idan faren do kafir nu benu gara men alaihi salatu wassalam kunda tun nan ti faren gara kebe muri maga ti ke kalmai indunga tai ada kwa muri maga hmm. sahih fa innahu warni nga ay ti warni farenga nga lamma qala lahum birakebe farenga tidangani qulu ka konindi agante la ilaha illa allah ngubat bet kamanenta maganta allah qalu ida faren jabi ti faren dangani ajal al alihata ada kamanunya ilaha bat ya wahida bat kamane be gani banenga ke bat kamane be su goma ga akenda kuncu kahumandenya buguno tona kuncu ona ona bat kamane bane batu inna hada hagira adan ke hobe hakene ka ga do gir katai ken ngani tauhidul uluhiyya nga abu jahal di group ndake hamide iti kebe hakene ke ken ngani tauhidul uluhiyya nga amma dha'aful uqul ajhal juhala harsa kumma ke hami nanti la ilaha illallah ma nan ni kai angi nyini misidu nda angi nyini qur'anan qarlar angi nyini hoynunga ka har sai makati na hami amma bu jahil kun kun, kun adi grupun da hami de farenga ti dangane ce la ilaha illa allah ida hami nan ta konne bane heti kan ha konne bane ga ne ikhwani ihalan lenjura nyine nunga ira kan ta konniwa sehenja tigania nka igarama na kebe hami ha ah, sasa da bat kama nu nya bat kama ni bane ya in hada muhammadu dan ke be hakene ke ya la shayi shay'un ken honne ay imati ajibu de iti kam mo ujab kebe kaifin tengani kaifi kore ngani kaifi gaba guma dun gani nanya mubalaga nga ah. keni huwa kebe kaifi nkore ngani aziman kenu ha kebe kaifin korengani na bal kamanun ju togono warni kunda ha me angati la ilaha illallah ta andi ga men manan ni kannan kagai ho ho aga ni bat kamane nda ken cu kata bakkano nda su togono nga illallah nda baten cabati nda Allah bane da ho tanan takano modi goren ta gilli modi tukun nan ta gilli kaburun ta gilli lamben ta gilli karamo goren ta gilli dagana dagana dagana kuda haminan ta wure ni kiyai nan nanti na diga na kalla kandi bane la ilaha illallah abu jahal di gurpun da haminan ke bane he tu gadi allan ta ko ni ga ga dagan na hanana to ga bat kamane tana kamma tu gadi allan ta ko na ganna hananga mbatu nya na kamane tana dangan tu gadi allan ta ko na ganna hananga anga sagene gadi kamane tana hingan condome nga har sa si kamman gamma abu jahal di gurpun ta ketu ida ketu idan shaykhul islam muhammad ibn abdullah ba sigera amma tun kan nga jalla fi'la kaya hoyenga wan talaqa al malau minhum tun kanti jama'urugun te nga kun daga gelle kunga idaga nangri minna ay gonun tin nangri abu talib no kon onat kebe hakene ke ken tafsirul muqayyad at tafsirul mutlaq ni kannan qarai ho ho gani ita ku dingre ga jama urugin tan daga gellikunga ida mani jama urugin te kada mani kon kube no batte warni ga muke ke anim nan tere killen kamma yera mana itin tere munyen kamma de mana katere kan cabata ka killen kamma ken ngani nanti bad bunyani bani ko muhammadu ga mundunoy mogombe katere ka killen kamma wasbiru ala alihatikum ka sabari arabat kamani gabuku kamma ka sabari baten kamma ka mari hubenda tini ni ni bi ka sabari gaja keben dai bonon dini tira ke nga ko muhammadu di groupe ga sabare aga bat kaman ku manden ka kamma o ga kebe konna ga dangani muhammadu ga ke la ilaha illa kibare be ya inna hadha la shay'un yurad keni honne muhammadu ga konni kama asimma digame kundunya na ga konni de honne ani ke han kantenya na kamma wara muruno sun dunga ti dan ke gallai ona bar kamanun ju to kono maganta Allah bani diga me tin nan daga ko nu kundunga ga gara kana batran pide ho ani ke han kantenya na kamma gara muruno nanti osuka humanten na Allah subhanahu wa ta'ala bani batu kembiranga ga hanke mogon be agan panke agan teraga killen kamma agan cabata kamma agan cabara ga bat kamanum bate kamma ado nanga jidanga ne gadi كم فليتي ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة دين الله غرك به غنينو غسادا كن غرني تي دان كدغامي او ما كن مغو كن دينا كن غني عيسى دينا warni kebe gi kum ma kenni kamanu sikkiyai allah do isa do isama kahini ganyi tini ni tauhidi nyam munye nasara nun koni har lanki tini tauhidi nyam nye an kan dibat kamanun ni sikka tauhidin kamanan ni bane tauhidin manan nan nanti kamanan ni bane ai har san ken da wa men nanti mani nanti kamanun ni sikka an ta ga dan ken da Allah nya bane anda ya kam moga awaiti dalile be ga konna ga dangane ken ne adina lagare ke be ga ganyuno nga sada ken garni o ma ke ken di na dide nan to suna kamani bare batu kebe gano kenni kamanun ni sikwai dalilan ti magaw ikun dagi dellen nya kiyai na ko nuku dangani awo sasa kallu kwa gatine hega ho ko naga da wahabiyan digan kanniani ke modi fulana ni debe ke de re yala ada ke da bari wa ke mai su gume fulana ni re ada ke da bari wa karsan ni re ada ke da bari wa karsan ni re ada mi ga dellen peti kiyai ko ga su benu ganyi sada anke ndo tauhidin garde inta kunya konni karsa nyere amake da bar karsa nyere anyi kundu anke nda baka kai an baba nyere anke nga baka kai wa maka heti isuni bane nye ku ga da hujan nyakan nan qarai ma na bi hada fil millati al akhirah ho make mu dina lagare be ganyu no sada garni ke digame ko nkoga kebe diga dangani digangabe tanantanonga ini hada ho ya ga tin tona allah bane batu illa ikhtilaq maganta garan kute bane ani kama ka tenka kama ka sakai idan ida kya ko de qimati la ilaha illa allah nan fitike de iqire la ilaha illa allah manan nikannan kyani ibara imaniya ibara la ilaha illa allah imaniya warni idama nan yatu amma honu wanonga iwa la ilaha illallah konni inta manantu inta manan ne gagadi ka haindi shaykhul islam muhammad bin ga kai fi gore be konni ayti fa ida arafta gellanken pakirante an tu anna al alkuffar nanti kafirunun cankuntonga sahe gon daga nanti anna juhala nanti sankintonga alkufar kube kubenu gani kafir nunga yarifuna dhalika iwakentu mana iwa la ilaha illa allah manantu kenyan cigi igabara igabara to ngondin tay kenyan cigi igabara wutu gellanke nganatu nanti ku kafir nu wa manantu ati fala ajabu kaifinga mimman gelli yemmenga yadda'i al-islam kenyan mega islam agun qillin antini islamin nyai wa huwa ken kamanga la ya'rif an tatwini min tafsir hadhihi kalma galike kalma bangandenga tafsir ni kannan qara al kashf wal bayan na na bangandi na hatan panji tafsir ni kai akan tatwini galike kalma bangandenga ma arafahu juhalul kuffar nusra nyugoti al kafir nun cankunton gara kentu sarunda nu nyugonditi ma arafahu juhal jahilu nun gara kebetu al kafara walla kenga al kubenu gani kafir nu ya ya yala kaifin peti ken kamangal halanga wa awa dambinco hine awa ke silama awa gilli nantini islamin nye nka la ilaha illallah mana hilla kapanu benu farenga gaja bajir ni gaja uhdi ni gaja khandaq ni gaja eh, nan caga kadi ni gaja ka kadi hunain dagana dagana dagana kunga kunda la ilaha illallah manantu haqiqa nga ibarai nka kebe hatini ni islami nga kahirnu kwa la ilaha illallah manantu dinan ta kamanga yala kaifin betikan kibare nga wallahi la azim uriba tara nda mugu hoyi ya garen yana baka mexique anta allatu anta faren tu amma ngundi ti qiyaman ko tay ati ya garen nyugo dangana ti ga diga be kon bi kulli saraha ati igondo ya garen ga qidita sikkandi gantanonga ati iyagare kenatu i isikandi ni shaytani ay Adaa kuni bi kulli saraha igon do ya garenga qili ta sikandi kan tanu sikandi ni shaytane ntin na tanga ganda dun tanga gonya nan ti islama kun e kai farenti muhammadu sallallahu alaihi wasallam da kako warni farenya da kako alaihi salatu wassalam ka haindi katta keya haga tuni goyi anga ga duna dun kono ngalla har sasa kondo inde i diskurun karna kote hogi diskurun karna nda jate da batte ada istishhadu nyatu qur'ana kata tampil do dingro karagiya akbar aga gamanya to ta nayi giduna dun kallen kitabane kai tampil do dingro karagi diskuru bane no gondi akbar amma silami nganon silami ni nyugo nanon harbane ta hoto idan in kyatin Sheikh Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ngatin adangani mm. haqiqa kayfinu nyana ke kaman kibarendi kayfi bane de kayfinu mana kayfi ngabe nyana ke kaman kibarendi kafirun da la ilaha illa allah manantu dinan ta kenga kayfi bane kayfinu ngabe nyani billahi alaikum yala ke gaben tanowa in karenta nyamana an gana tan na ke bugu islamin dilenki o walo ono ha nan da ha la ilaha illallah manan ni kannan qarai in moro more nga bona maki ahiti amma abu jahal di groupe kunyatu kani ga bare kem palle shaykhul islam muhammad bin abdul wahhab ahrono hillandin ati bal ay silamin yugano nga yadhunnu kan ajiki anna dhalika nan la ilaha illa allah mananga huwa talaffuz kan nisahnyai bi hurufi hati la ilaha illa allah harfu kuya min ghairi i'tiqad alqalb na to amanya sondomenta hundenga li shay'in hunne dangani min almaani gelmana nunga sahim silamin yugano nga ken nga jikki nanti la ilaha illallah manan ni kan nan qarai anna ko nan la kendita hati harfunga la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah silamin yugana maga ke bana nai amma akem maga amanan kempan ni kiyai nanti la ilaha illallah manan tauhidul uluhiyya nyanta kentadi sahib keni groupe hillani groupe hanan ni kan nan karay abu jahal ji groupe daga na inya manan tun kibarai amma gurupu hillan ni kan nan kagai ken ngaji kya nan ta manan nan na kalla ke ne adi tanni na togo sondomen tahunden tanonga honne dangani gelli mana nonga ana ti la ilaha illallah ba ne to wana ta pancho ndomenga anna mani pancho ndomenga bad kamane tanan tanonga maganta allah mana tongu bad kamane tanan tano maganta allah gurpu sikandi ati walhadiqu gotintenga mana alalim tuwana gotinteke mana ni kannan kagere tuwana walhadiqu gotintenga tuwana nga minhum gallikunga mana kubenu ganta la ilaha illallah manantu yadhunnu kenga jiki anna ma'naha nanti amananga mana la ilaha illallah mananga la yakhluqu al hon tatagandini wala yarzuqu hohon tawarjagandini illa allah maganta allah bane amma illa allah kanta nuskanu ñugonodi wala yudabbiru al-amra hohon tahinu la kutununi illan kuppa illa allah maganta allah idan ke ha kene gotinte tuwana nya diga hake ha kene kede kenna kannan kaga la ilaha illa la ilaha illa allah manan kannan qara tauhid rububiyya ho hon ta takandini ho hon ta warja kandini ho hon ta hinu la kutun maganta allah ho kanu nga na ke ke ke ni to anan nyai to anan bona ganya ke ya ke ke ne kebe gani gotinte to anan ken ngaji ke la ilaha illa allah amanan kannan qara tauhid rububiyya gurpun nyamani me ya gelli sankin tonga sikko hanangumunga wal kufarul jahal kenda utukenga kunga manan tun kibara gollini hillandi gumunga kun magana ko na laqandi bana na to sondomenta hunde ho hontano gella mananonga kenda utubali bal yadhunnu sikkandin ni nan kaga itu anun di gotinto kun maga amanan ni nan kaga tauhidur rububiyya mana allah gollunga nu na kun batin dada nkanke ngollu aga nda nya kiden daga nda nya waenda aga nda nya giden ngana daga nda modi be ka ta kunu ran kullunga nya daga amma tauhidur rububiyya kun da mana nya ke ikhwani ya la mana ni wa? كلمة التوحيد la ilaha illa allah أمانا كنا qara tauhidul uluhiyya mana anke nga batu benu nyana na kuncu ko mante nya Allah bane da kirnde ni batenye lagado kasa ni batenye haju munde ni batenye daga na daga na daga na daga an anke nga batu benu nyana na kunca di Allah bane da ngani ka kalma manan ni kyai groupe nu nyamani mai narato si konda bonen kita bane kenga khairin kamma ya rabbar ni ndaga ka hukunga ado boncho ngundo sando karam ngondo kapal mun cusu ko mante kan palle shekh alislam muhammad bin abdul hab a haykaifin konnere ate fala khaira khairin ta fi rajulin igodi juhalul kuffar kafirun chankuntonga kungan tuinta min hu gelaka manga bi ma'ana la ilaha illa allah ta la ilaha illa allah manan khairin ta igodi kafirun chankinte kengan tuinta dinan ta kamanga ti la ilaha illallah mananga khairin ta kendi serebe anke ngati ni ta ganda ga jihadu nyan na kamankari maki a heti jan ka anke ngati na nga kalli ta barake ba kan ga ken manan tu dinan tanke nga an ga hogabe ngalli ta sa silama ru khairin ken manyata ustaz nu kum nyane on dinde nyana yahudu don nasara ken manyata on ta wani ho ya garen nya ta on ta wani gursin do hon nyiga ta wani oni kariya ta oni nyakunda na na tirni la ilaha illallah manan ni kannan kaga an ga ni na gati ni na kube nu ga ja kun ga manan tu dinan tai sai wa kai godi wa ha idan serenga benya na nonga har sai ga nda manan tu har lengi hotin dangani aka mangadin girtel fonga ti jankai kumma ho tu tauhidin ne kasasa ke ndan na mani tare an ganna kaset bana tirinka an ganna manitu kaset hunji bana da kanya tirinka ha eh, kaset hunji bane ada kanya tirinka ko gaba hede ha aqidatul wasitiya ke kaset bana da kanya tirinka di jankai yi sallin awenye kunkunyi awenye sasa ken kona alhamdulillah kun kunna tauhidin fahami ken gai kun gankara kundo intan da manitu a koni ndanga da kebe to ntanda kan nuku kutir ka da ada koni bo ndi kaza to bani ha nti har za ga be gumma ga bana ken kanan kan kawa waka maka maka ka wandi de ba andu nyar janna dun ke kusa de ho wando khairi gi kinka har sa ga be anan ken kane idan ga be magaida tauhidin ho ga be an kuma na har sa makya he an ga hogabe ngalle wa dire dire dire daga na an ga to gabe adu ku kitabu ne qiyati lughaira warno jibandi ken to ngunye warno jibandi maka heti o ma baraken nka ikhwani hinu widanga na dangiya anya nan dangan ni sababu ngani mi sunga ko tay ko ya sahem taban kitabu qora garanga gasire nan ngana kinye hakatimbe an ngana kinye hakatimbe amma nga hube hakati nga kenyanya anke nga kawan nan daga yo kenya utu soron maka anke nga nata anna kontiner tini yala awarniwa idan anga hube karam pakati nga kenya gara saga kan palle ku kita hube aga aga haini gara joppanda nan lanta soro ni halle kebe aga heti joppanda na ranta karini di Allah ta karni di ma haran yi metampindi tauhidin bangai baran ni utanga sagane katiya ngati ngatini a ah, keni ngunye sagle islam muhammad bin abdul wahab adan ke diga lagara ti khairin tay godi kafirun nun cankun tonga kungan tuinta dinan ta kamanga ti la ilaha illallah manan ngaji ki osula hame kita la ilaha illallah manan ngani kebe ya makya he amanan ni kannan qara tauhidul uluhiyya na ken cabatin da allah dangan umma ganya ko abu jahal no arno kiskenga na manantu na mbara gollini kenni balaw nyai abu jahal nu nyake group ay umma ganya gadi kubenu ganonga iga konninta ho hota di, iga kirana konni wo wina konni salle suka ne wa konninta ho hota di, umma ganya ko kai umma ganya gadi kubenu gada manan pahami hami burburenga na nya na tauhidur rububiyya mana tage kamana gun tauhidin na manan yake ngon on ma nya ken qarai ona mana nya kan nan na ona hami hami sahantenga qur'ana gara ko da mogombe fare alaihi salatu wassalam agara ko da ngan mogombe eh ahlul kalam المتكلمون أهل الكلام أنا ساق كاتي كتابنا والله أني نيني لا إله إلا الله ما نكون نمغوي ولا أني ماتني لمن هدي turinte anta ke konni anyi matini turinte ta tida nan ni ke sahem aga be non kanta mun dana ho nya kan bi diga mun dere nga mun da ke kitabe anna ha misir be daqqa ken ga kunga kebe konni nan ta manan alul alul kalam ga kube no konni turinte ko ngara kan waga ante kebe ga sun kutumen kan mangana ko na so ini atini ke kan betike idan sira suka da la ilaha illallah manan ko nan dangan hota na kega yati a gunna ladi aka manni hinu hillai imma la hancan kindini imman tatu sikandin tanonga agara mana suko kuga heti ku kitabu gaina kebe konni ala hancan kindini a watu ngala hancan kindini walla kenga he jahilun murakkab ay mentatu awaina duwara hoy hokebe agantatu amanan cunikiyai ma an bange soron dangani sallen taxunu kuwaa kamma suumen taxunu kuwaa a kamma hijun taxunu kuwaa kamma sumbu sumbusonne dagana dagana an gama kuwatu nangollitiya kafunyanan maga anga hoho dabarni hohorebe anga dabarni kafunyani honne nyani idan inyana hohore nga minna inda taxu ke hohorukore kamma kengani la ilaha illallah ya sahem seren lama nyana amma salli an garno arjanna sahem masalan iga bakanan daga uhuji osairin bugunan daga awasu jiribana nya Allah dangani ka anya kan mu ga agara tauhidin kalman ko ne akara sarin ce da nan da warna arjanna har ne honu ga sai na sanadun di sahaba nun yugo nu fatin na to sallen farla ummara kutu hana masal khadija nu kun fatin na to sallen farla ummara kutu hana kubenu ga fatin makka sado Eh, eh, ke farlaxun cina tammundinga ada ni sallen farlaxun makkuti hana salle ñinon xamañi farla ken pakatinga honu fatina toxo jakkan farlaxun mara kutu honu fatina toxo sumen farlaxun mara kutu honu fatina toxo hijum farlaxun mara kutu ko musa bnu umairi ko hamzanu ko sad bnu muadi nu dagana dagana ko jafar bin abi talibinu ko zaid ibn haritha nu ko abdullah ibn rawaha nu daga na daga na daga na ken da ni hijum falla umara ku ta hana amma idar janna kita amma sere an tano nga tanke nyawa arjannan kita tauhidul uluhiyya ngan tamma abadan ken tano nga an gara arjanna kita su tauhidul uluhiyya ngan maga agan tamma arjanna tinke galle den tinni mega mo kudo hom magara kata andi ngari ke mamma qoran ci anti ni kunya galle na arjanne ndin nyi me mogoto makya heti amma kebe galle ngane arjanna gara ta ka kengani allai a gari ge fare be ge ka to kunda kya ko tauhidul uluhiyya ngan tam magan tar na arjanna ma haran nyi me tampinni wa sallallahu ta'ala wa sallama ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi